وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادواء وانا مسلاتي بتارة البركة مسلاتي عثمان ابن عفان بن جنان جنان wannan أولا يمشي albarka na نجمع يوم shida ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsiri suratul baqara wanda shi ne majalisinmu na 119 a cikin wannan tafsiri wanda kuma muna cikin ayatul qisas hmm. a gabanin mu fara karatu akwai dan uwa malam Nasir Yahya Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa ranar Laraba da ta wuce saurata ne masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ubangiji subhanahu wata'ala ya fi masa Allah subhanahu wata'ala ya kyautata sa sai ya aljanna ce masa. Allah subhanahu wata'ala ya ba wa sa ladan hakuri da juriya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقوى خفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaykumul qisasu fil qatl an wajabta muku kisasi game da waɗanda aka kashe su al-hurru bil hurri da sakamakon sa da ɗa wal'abdu bil'abdi bawa da bawa wal bil bil'unsa mace da mace faman ofiya da homin ahihi shay'un wanda aka yi masa afwar wani abu na daga jinin dan uwansa fattiba'u bil ma'ruf to abin shi ta hanyar da ta dace wa ada'u ilayhi bi ihsan shi kuma ya bayar da diyar ta hanyar kyautatawa zalika takhfifu min rabbikum rahma wannan wani sauki ne daga ku kuma rahama ce daga gare shi da i'tada da zalika to duk wanda ya ta'addanci bayan haka falahu azabun alim to yana da azaba mai daɗi. kamar da muka yi shimfiɗa game da wannan aya a wancan zama cewa Allah subhanahu wata'ala daga nan abinda ya gaba zai ta zano mana hukunce-hukunce daban-daban wadanda suka shafi gudanar da ko tsarin rayuwar al'umma ta musulmi aka fara da mutum jini haƙƙin jini saboda shi ne mafi girman haƙƙi sannan kuma a sakwarkwacewar abin da ya shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin al'umma shi yake bayuwa zuwa ga safarfacewar komai idan an samu kwanciyar hankali an tsare wa mutane za yi wasu da babu shakka al'amura su za su tafi daidai to shi aka fara da mafi girman abu shine batun jini Allah subhanahu wataala ya ce ya wajabtawa ya kira mu ne ya ce ya wajabta musu wanda wanda yana nuna cewa haƙƙi ne da dole ne a nemi zartar da shi hakkin wanda aka kashe ba zai tafi a banza ba hakanan kuma ba za a kashe wanda ba shi ya yi kisa ba wanda aka kashe jininsa ba zai tafi a banza ba a neman masa hankinsa ko a neman wa danginsa hankinsu haka nan shi ba wanda bai yi kisa ba saboda yana da alaƙa da wanda ya kisa ba za a taɓa shi ba ba za a kashe shi ba saboda a lokacin jahiliya sun kasance idan mutum ba mai matsayi ba ne ba mai wata daraja ba ne to don an kashe shi ko kuma don wani mai matsayi ya kashe shi to ya kashe banza babu abin da za a yi ko kuma idan mutum ya zama na mai rauni ne idan wani mai karfi wanda yake da dangi masu yawa masu karfi idan ya yi kisa ya kashe wani mai rauni to shi ma wanda ya kashe banza babu abin da zai biyo baya ko kuma idan wani ya kashe wani sai a ce shi wannan da ya yi kisan bai kai darajar wanda ya kashe ba saboda haka sai dai a kashe biyu irinsa ko uku irinsa ko sama da haka wataƙila shi ne suke zaton ake zaton zai daidai da wanda ya kashe ko kuma idan bawa ya kashe bawa na wasu to sai waɗanda aka yi wa kisan su ce su Bawa su ya fi ƙarfin bawa ya fi ƙarfin bawa waɗancan saboda haka sai dai su kashe mai bawa saboda shi ne suke ganin zai yi daidai da bawa su suna da su manya ne bayansu ba za su zama daidai da bayan kowa ba za ka idan aka kashe musu bawa to sai dai su kashe mai bawa wato su kashe ɗa a maimakon bawa ko kuma idan mace ta yi kisa to ba za a kashe ta ba sai dai a nema ɗan uwanta a kashe shi to wannan ne Allah wata wataala nan yake gaya musu cewa an gwajabta musu su yi kisasi kisasi shi ne daidaitawa shi ne daidaitawa zama an yi sakamakon daidai wa daida ba tare da wani ya fi wani ba saɓanin yadda su suke a takayuru ana ga wani jinin ya fi wani kima wani ginin ya fi wani daraja har ma <clears throat> akwai wadda aka kashe mata yar ɗabin da ɗan'uwanta aka kashe mata ɗan'uwanta ana kiran shi mahaifinta ana kiran shi bahadar ibn ƙirfa aka kashe shi shi ne take zabarar da danginta cewa ya kamata su tashi su nemi fansa su nemi fansa su kashe wanda ya kashe mata dan amma fi bani hisnin min ibn karihatin min alqawmi tallab at-tirafi ghamshami fayaqtul jabran bimri imri'in laysa lahu gawa'un walakin la takayula bid-dam cewa ina wanda zai tashi wanda ya san yaki ya san me ake nufi da yaki daga cikin jama'arta wanda zai tashi nemo fansa wanda yake wato ta kadari wanda in ya so abu ba mai hana shi ya tashi nemo hansa ya kashe jabir jabir ne wanda ya kashe na ta ɗan'uwa tashi kashe shi saboda ya kashe wani mutum wanda ba daidai suke ba wato wanda aka kashe take cewa ba daidai yake da wanda ya kisan ba walakin ta takayu da tun da musulunci ya zo ya hana a rika auna jini to kashe shi shi kadai ne ya ishe wato tana ganin da a ce ba da musulunci ba to za ka buƙaci a kashe sama da wanda ya kisa wato a kashe adadi mai yawa to annabi sallallahu alaihi wasallama cewa almuslimuna tatakafa dima'uhum musulmi duk jinanan su ɗaya ne saboda haka da mutumin da ake ganin shi mai daraja ne da wanda ake ganin shi ba mai wani matsayi bane a gurin Allah jinjinin su ɗaya ne aka kashe wannan za a karbi na idan da a ce wani mutum wanda yake babban mutum mai mai wadata mai ilimi mai sarauta mai hankali mai hikima zai kashe wani wanda yake jahili da kiki bai san abin da yake yi ba marar amfani wakila ma yana da nakasa ba ya iya komai ba ma yana da tabin hankali to da zai kashe shi za a kashe shi saboda wannan ba za a ce ai wannan da shi da babu kusan duk ɗaya ne ba za a kashe wannan babban mutum mai wannan darajar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wannan ayar ta tabbatar da hukuncin kisasi na abd wato lokacin da mutum ya kisan ganganci wato kisan ganganci shi ne mutum ya dau abinda ya san zai yi kisa abinda ya san cewa makami ne wanda zai yi kisa ya daki wani mutum da shi da gangan ya kashe shi to wani shi ne ake kira qatlul amd ya amfani da abin da adatan yana kisa da wuka ko da bindiga ko da makami ne da aka san cewa aka daki mutum da shi zai mutu ya daki wani da shi da gangan to wannan ne ake kira qatlul amd wannan aya tana tabbatar da wannan cewa idan mutum ya yi irin wannan kisan to shi ma za a kashe shi kuma hikimar da take cikin wannan afili take tunda babu wani abin da yake da daraja a gurin dan adam a rayuwarsa kamar ransa shi ne mafi adar abu a gurinsa duk wata fafutuka da yake ne tsara ransa ne to idan ya san cewa in ya yi sanadiyar salwantarwa da wani ransa shi ma zai rasa nashi to zai kiyaye zai yi kafa kafa in ya san cewa in ya taɓa ran wani ya yi sanadiyar salwantar masa da rai shi ma zai rasa nasa ran to wanda zai sa ya kafa kafa kaga za a tsare rayuka da haka saɓanin idan ya san cewa in ya yi kisan zai tafi ce ya kashe banza kaga gobe ma zai kara wani ma kuma in ya ga haka shi ma zai kinan an bude kofa sai a yi haka sannan kuma wanda duk aka yi wa aka kashe musu nasu irin wani kisa na ganganci ba na hatsautsayi ba <clears throat> ba na hadari ba to idan aka ce babu wata doka da za ta nema musu haƙƙinsu to kamar an ce su je su nemi haƙƙin da kansu ne su je su ɗau fansa da kansu idan ka ce su je su ɗauka sa da kansu kamar an halatta wani abu ne da ya shafi wato wata wani ƙwarƙwarƙwarƙwarƙen yaƙi ne kuma za a wuce da ƙarshe ma yana iya zama yaƙi wanda ba a san lokacin ƙarewarsa ba kamar yadda muka yi bayani a wancan satin a jahiliya yadda abin yake wanda ƙarshe za a zo a ta yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙen da kusan har ya kusan gama da laraba ya ƙarar da su ma gaba ɗaya ba don musulunci ya kawo musu ɗauki da irin waɗannan dokoki ba to shi yasa shari'a ta zo nuna cewa idan wani ya yi kisa na ganganci to waɗanda aka yi wa kisan nan suna da dama su nemi fansa na jinin ɗan uwansu kuma a taimaka musu kan wannan a taimaka musu shi wanda ya kisan ya taimaka wajen ya miƙa wuya ya ba da kansa su ta kuma gwamnati ko shari'a ita ma ta taimaka musu wajen ta ga cewa an karban musu fansan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura innahu kana mansura wato ya tabbata wanda za a taimaka masa ne za a taimaka masa domin ya ya karbo ya karbo haƙƙinsa to kaga wannan akwai hikima a ciki farkon jinin da aka fara wato aka fara yin kisasi a kansa shine a shekara ta takwas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je gazwatu fa'id gazwatu fa'id gazwatu fa'i, ya wuce ta wani guri da ake kira buhratul rugab to anan ne aka samu wani mutum daga kabilar banu abin ah, banu lais ya kashe abin ya kashe wani daga kabilar banu huzai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a yi masa kisasi a dau wato fansa a kansa wannan shine farkon jinin da aka fara zubarwa ta hanyar kisasi a musulunci Allah subhanahu wata'ala ya bayani bayan ya faɗa abin a dunkule kutiba alaikum alqisasu fil qatl sai ce al bil hurri ɗa da ɗa wato a nan namiji da namiji sun shiga wal'unsa bil'unsa alhurru bilhurri wal'abdu bil'abdi wal'unsa bil'unsa mace ta shiga a cikin alhurru bilhurri duk da cewa lafazin lafazi ne na namiji to amma mace ya ta shiga cikin wannan lafazin haka nan abinan dilalar suna ta nuna cewa ana kashe abinan azzakar bil'unsa idan namiji ya kashe mace shi ma za a kashe shi da ce alhurru bil hurri ka dauka cewa al-zakar bil zakar amma ba a kashe al-zakar bil unsa kamar yadda za a ga mafhumin ayar kenan watakila aka dubi ayar a mafhumin ta a ce to tunda an ce da namiji da da da da namiji da da namiji to kenan da namiji da da mace babu babu kisasi tsakanin su a sunna ta nuna cewa akwai kisasi wanda mafhumin ba mafhumi bane wanda yake mu'tabar shari'a ba ta yi la'akari da wannan ba shi yasa kamar da muka gabatar a baya lokacin da yahudi ya kashe wata yarinya annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kisasi kuma an kashe shi ne bisa kisasi ba wai an kashe shi bane ta hanyar abin da karya alkawari da ya ko ko haddul hiraba haddi ne na kisasi shi yasa malamai suka ittifaki akan cewa ba duka mafhumin ayar da yake a wato yake yake abin mu'tabar ba Allah ce al furu bil furu wal 'abdu bil 'abdi bawa da bawa kaga idan an kashe bawa in ya kashe bawa kaga min babu aula an kashe bawa in ya kashe da idan zai zama jinin bawa yana halatta yayin da ya kashe ya zubar da jinin dan uwansa bawa to kaga in ya zubar da jinin wanda yake da ya fi zama halal to idan bawa kuma ya kashe idan da ya kashe bawa fa to kaga ayar ita mata yi maganar wannan ba ba ta kore wannan ba cewa babu kisasi ba kuma tabbatar da cewa akwai kisasi ba wannan shine mafhumi abinda zaka fahimta daga karkashin ayar wanda ba shine aka yi ba shi aka furta ba an ce bawa da bawa amma in da ya kashe bawa fa za a kashe shi mafhumin ayar kamar babu kisasi to kuma ba wannan ne ayar take magana ba kamar da Imam Malik yake cewa a cikin muwadda yake cewa abinda mafi wato kyan abinda na ji wajen fassarar wannan ayar alhurru bil hurri wal abdu bil abdi ke cewa Allah subhanahu wataala yayi maganar maza yayin da suka kashe yan uwansu maza alhur bil hurri wal abd bil abd namiji da da namiji da da namiji ba abinda namiji bawa da namiji bawa sannan Allah subhanahu wataala yayi maganar al unsa bil unsa mace ta kashe yan mace wato dan ya nuna maka cewa kamar yanda a ah, ake da kisasi a cikin mata ɗaya haka ake da kisasi a cikin bayi kamar yadda ake da kisasi a cikin maza haka ake samun kisasi a cikin mata ba kamar yadda yake a jahiliya a jahiliya mace akwai waɗanda mun ta yi kisa ba a kashe ta wato wanda duk shi zai nuna maka tana kuza wato tuka da warwara da take cikin rayuwar jahiliya matan nan suna jin haushi ma idan suka haife ta har za a je a binda yarinya da ranta to amma kuma aka zo don kisasi inda mace za ta kashe namiji to za a kashe ta ba me yasa suke cewa ba za su kashe ta ba su ta kashe namiji suna cewa ba ta isa ba saboda jinin shi ya fi nata saboda haka dan me za su tsaya ta lokaci wajen kashe ta sai dai a nemo yayyanta ko kannanta maza sai a nemo wanta a kashe saboda shi ne daidai da wanda ta kashe to saboda haka imam malik ya cewa nan abinda ayat take nunawa tana nuna cewa wal qisasu yakunu bainan nisa'i kama yakunu bainar rijal ana yin qisasi tsakanin mata kamar yadda ake yin tsakanin mata wal qisasu aidan yakunu bainar rijal wan nisa har ila akwai qisasi tsakanin maza da mata ba wai ana tsayar da qisasi bane kawai tsakanin mace da mace namiji da namiji da da da in aka samu sabanin waɗannan jinsi to qisasin ba zai zo ba a'a kawai ana so a nuna maka cewa ko ina cikin waɗannan jinsin duka akwai kisasi a cikinsu babu wani jinsi da babu da babu kisasi a cikinsa shi ya sa ƙurɗubi ya kawo a cikin tafsirinsa daga wasu daga cikin malamai ke cewa ayar ta zo da don ta yi bayanin hukuncin nau'i wato jinsi idan ya kashe wani jinsi ɗan uwansa saboda ka ta bayyana da hukuncin ɗa idan ya kashe ɗa da bawa idan ya kashe bawa da mace idan ta kashe mace amma ba a yi maganar ɗaya jinsi iya kashe ɗaya jinsin ba wani ayar ba ta zo da wannan magana ba saboda ayar ta zo da abin da yake kamar gyara ne a cikin al'umma ta larabawa a wancan lokaci kuma kamar yadda za mu yi bayani a nan akwai tafsirin da shekul islam ibn jami'a alaihi rahmatullah ya yi wa ayar a nan ƙarshe za mu faɗe shi ayar da ta zo a cikin suratul ma'ida wa katabna alayhi fiha anna nafsa bin nafs kaga ta game komai da komai anna nafsa bin nafs rai da rai saboda ka kaga ran mace da ran namiji duk rai saboda ka idan namiji ya kashe mace to ya kashe rai saboda ka Allah ya rubuta wani isasi akan akan wannan ran haka nan idan mace ta kashe namiji ita ma ta kashe rai akwai isasi a ta za mu ga akwai inda malamai suka tattauna akan mafhumin kamar ɗaya kashe bawa da in ya kashe bawa shin akwai kisasi za a kashe shi saboda ya kashe bawa ko ba za a kashe shi ba nan akwai maganganu na malamai saboda haka dai a takaice ita ayar ba ta zo bayanin iya inda tsarsa yake takaita ba ne ta zo da don ta rushe wata al'ada da take cikin cikin jahiliya to a umumin wannan ayar alhurru bil hurri da in ya kashe da a kashe shi wato ɗa wanda ba bawa ba in ya kashe ɗa wanda ba bawa ba shi ma a kashe shi ko bawa in ya kashe bawa ɗan masa a kashe shi a nan umumin iyaye sun shiga amma malamai sun yi magana akan cewa iyaye ba za su shiga yawa daga cikin malamai su ce iyaye ba za su shiga cikin alfaru bai faru ba wato babu kisasi tsakanin uba da ɗa wato da uba zai kashe ɗansa shi za a kashe uban saboda ya kashe ɗansa ko ba za a kashe shi ba suna kuma magana akan iyaye ne gaba daya wato da uba da uban uba da kaka an abin da ya sama haka da uwa da uwar uwa abin da ya sama to wasu suna gani daga cikin malamai cewa ba za a kashe shi ba saboda sun ce kalmar kisasi tana nuna daidaitawa babu kuma daidaito tsakanin uba da ɗa saboda uba shi sanadiyar zuwan ɗanɗan nasa duniya to ya za a yi waɗanda ya yi sanadiyar barin uban duniya to shi ya yi sanadiyar samunsa to kuma shi ya zama sanadiyar kuma raba ban da duniya ce to kaga wannan babu daidaito a nan sannan kuma uba an san shi da rahama da tausayi ga ɗansa in har ya zama ya kashe shi to lalle abin da zai masa ba ƙarami ba ne wanda wannan zai sa a duba a ɗauke batun kisa daga kansa inda har uba zai iya ɗauka makami ya kashe ɗansa to lalle abin da ɗan yake masa ya kai matuƙa da ne wato cutar ta yi tsanani sosai don haka wasu daga cikin malamai da yawa suna ganin cewa la ya kutalu da bi waladi uba dan ya kashe ma ɗansa ba a kashe shi shi shine ra'ayin Abu Hanifa Shafi Imam Ahmad da Ishaq ibn rahuya kuma wannan shine abin da aka rawaito daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu shine ra'ayin rabi'a malamin malamin imam malik da sufyan al-thawri hujjar su tace hadisin abdullahi dan abbas hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sunan at-tirmidhi da sunan abi sunan ibn majah da sauransu hadisin abdullahi dan abbas yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqtalu walidun bi waladihi ba a kashe uba saboda kashe ɗansa wani hadisi ne yana da hanyoyi da yawa wanda sahihun lili ɗairi kuma tilidi ya hasana shi haka na akwai hadisin abdullahi ibn amur ibn al'as radiyallahu ta'ala yake cewa wani mutum daga kabilar banu mudlic yana da wani yaro yana da wata kuyanga suka haifi ɗa daga da wannan kuyangar wato ta zama ummul walad kuyangar sace ce suka haifi da to duk da haka tunda kuyangar sace ce sai ya ci gaba da sata aiki yaro ya girma ya ga mahaifiyarsa kullum uban yana ta sata ayyuka ta rana sai ya nemi uban ya nemi ta zo ta yi masa wasu aikace aikace sai dan yace shi ba zai yadda kullum uwarsa uwarsa ita sata wahalhalu ba saboda haka ce ba za ta zo ba ya hada uwar zuwa to shine shi uban sai ya dauki wani karfi sai ya jefi ɗan da shi to abin da takobinsa sai ya dau takobinsa sai ya jefi yaran da shi saboda sai ya samu yaran a kafa shi jini ya ta zuba da kafa yaran har ya mutu to shi da aka je wani abin da danginsa suka je suka kai shi wajen abin nan wajen sai na umar kara sai na umar ibn khattab radiyallahu anhu cewa gashi ya kashe ɗansa saboda ya yi magana akan mahaifinsa to shi ne sai na umar yake cewa ya wa nafsi an tallafi katantar nan ya kai maki kansa kai kashe ɗanka ya ce ba don daji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yi ƙadun abu bibbihi ba da na kashe ka wato ba don daji dabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a kashe uba don ya kashe ɗansa ba laƙatar tuka da na kashe ka da sai ba halu ba ne ba ka sai ka biya diyarsa shahid shi shine hadisin da ya kawo sai na umar ya kawo cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa don haka ya ce ka biya sa don haka ya karbi ya karbi ya kawo masa raƙuma 120 ko 130 sai na umar ya zaka 100 daga ciki ya danka wa 'yan uwansa wanda su gane shi shi ne ba zai ci gadon ba shi wanda ya kisan shi uban ba zai ci gadon ba wani hadisi yana cikin ah, المنتقى لابن الجارود da sunan ad-darqutni da bayhaq kuma hadisi ne ingantacce to kaga wannan ya nuna shi wannan ita ce fatawar ko kuma abinda sai da Umar yake aiki da shi cewa la yuqalu al-ibnu la yuqalu al-walidu wa abna al-abu ibnihi ko la la yuqtalu al-walidu bi waladihi ba a kashe uba da ya kashe ɗansa sannan kuma da abinda suka faɗa cewa shine sababu hayati fala yakunu sababan li mauti ah, duka al-usul da bangaren uba da da bangaren kuwa duk sun shiga nan wato al-ajdad wal jaddat kakanni na maza da kakanni mata da bangaren kuwa da uba duk sun shiga in aka yi maganar walid to duk waɗannan sun shiga ciki sun shiga ciki saboda haka da za a samu wannan to za su samu suna da wannan hukunci amma wannan wannan uba na haihuwa akwai uba na shayarwa akwai alwalidu bin raza wannan ba zai shiga cikin cikin hukuncin ba ba zai zama daidai hukuncinsa da uba wanda shi ne wanda shi ne mahaifi ba imam malik shi yana ganin cewa idan an yi kisan wato idan uba ya kashe ɗansa kisan gila wato ya kama shi ya yanka shi to za a yi masa kisasi yana ganin cewa wannan ya wato kisan ya yi biya ba wai ta saboda ladabtarwa ba da ya kisan inda har zai kama shi ya da shi ɗauko ga yanka shi ko ɗau bindiga har da shi to ba shakka wannan kisan da ban ya yi biya za ka shi shi ban malik yana ganin cewa za ka shi cewa shi hukunci a gudun imam malik cewa idan uba ya kashe ɗansa kisa irin wannan kisa na gila to za a yi masa kisasi saboda ka shi yana raunana hadisan da muka karanta cewa babin da musu tabbata ba ko kuma yana daukar su a matsayin suna nufin wanda aka yi ba irin wannan kisan ba ba kisa na gila ba ba wanda zai kama dan ya daure shi ba ya yanka shi ko ya sa wata bindiga ya harbe shi haka ne daga cikin umumin wannan ayar kafiri ya fita da sunna wato sunna ta fitar da kafiri malamai sun yi ittifaki akan cewa alkafirul harbi duk kafin da ake yaƙi da shi to ba shiga cikin wannan ayar kasasi ba wato ba a kashe musulmi in ya kashe kafirin da ake yaƙi da shi alharbi shine alkafirul harbi kafirin da ake yaƙi da shi idan musulmi ya kashe shi to ba za a kashe shi don wannan ba to amma sun yi saɓani akan alkafirul mu'ahad da kuma alkafirul zulmi kafirin da yake an yi ɗanyi sulhu da shi da kuma wanda yake kafirin amana wanda ake zaune da shi lafiya to shi idan aka samu wani musulmi ya yi fada da shi sai ya kai ga kisa to za a kashe shi kuma za a kashe shi to adan malamai sun kasu gida biyu jumhurin malamai da yawa daga cikin malamai suna ganin babu kisasi tsakanin musulmi da kafiri ko ba wanne ne da harbi da zimmi da mu'ahad duk gaba ɗaya suna da kafiri duk kafiri ne sun cewa wannan wannan waliyullahi ne wannan azuwullahi ne da za a daidaita su ubangiji subhanahu wataala bai daidaita bai daidaita su ba to aka ba za a daidaita su ba a cikin hukuncin kisasi tunda kisasi yana nufin suka ce yana nufin daidaito Wani shirya ne abin da aka rawaito daga Umar ibn Khattab da Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Abi sabit da Zaid ibn sabit da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu kuma wannan ita ce mazhabata ta limamai guda uku Malik da Shafi'i da imamu Ahmad kuma in ce mazhaba ta da yawa daga cikin limamai magabata irin su sauri al-auza'i abu ubayd al-qasim ibn sallam abu Sauri, ibn munzir tace kuma mazhabar umar ibn abdul aziz da abba al-hasan da yawa daga cikin magabata suna da wannan ra'ayi cewa babu daidaito tsakanin musulmi da kafiri a wajen kisasi suna hujja da hadisin da bukhari ya rawaito daga abu zuhaifa da yake cewa na ce wa sayyidina ali ibn abi talib hal indakum kitabun akwai wani littafi da aka kibance ku da shi wato kamar yadda wasu suke yayatawa cewa ku alul baiti akwai wani littafi da musamman da aka baku wanda sauran musulmi ba san shi ba ko ba su da shi ko wani ilimi na musamman da aka kibance ku da shi yake tambaye shi to akwai wannan to shine sai sai da ya ce da wannan ba gaskiya bane babu illa kitabullah sai dai littafin Allah din da ka sani ko ba shi ne a hannunku ba mu da wani littafi aw fahmun utiyahu rajul muslim hmm. ko kuma fahimtar da Allah yake ba ko da musulmi ka karanta alqur'ani ka fahimci abin da ka fahimta daga ayoyin Alƙur'ani daga ma'anonin sa wannan shine ko ma Allah subhanahu wataala ba mu fahimtar da ya ba mu aw ma fi hadhihi sahifa sai ko takarda ce ko kuma abin da yake ci wannan takarda shi kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki shi Abu Juhaifa yake cewa sai na tambaye shi nace bai a cikin takardar yace abin da yake cikin ta al-aqlu wa fikakul asiri wa la yaqtal muslim bi kafir ah. magana ce akan diya wato kashe-kashen diya da abin da ake karba a matsayin diya sai kuma da fikakul asiri wato karbo ko yanto wanda yake fursuna a hannun abokan gaba ko fursunan yaƙi sai kuma wala yaqtal muslim bi kafir ba za a kashe musulmi ba saboda kafir ce wannan ne abin da yake cikin takardar wannan hadisin shine abin da su aljumhur suka yi hujja da shi kan cewa alhurru bil hurri anan ana nufin musulmi da musulmi ba musulmi da kafiri ba to amma shi Abu Hanifa da waɗanda suka goya masa baya kamar almajiransa da Amir ibn Shurahbil ash-Sha'bi da Ibrahim Sandakai da wasu daga cikin almu'asiru wasu daga cikin malamai na wannan zamanin suna ganin la yuqtalu muslimun bi kafir ana nufin bi kafirin harbi suna cewa kafirin da ake magana anan kafirin da ake yaki da shi ba kafirin da ake zaune da shi lafiya ba suka ce saboda Allah subhanahu wataala da yayi magana a cikin suratul maida gaba daya ce rai da rai kawai wa katabna alayhi fiha anna annan nafsa bin-nafs mun wajabta musu cewa rai da rai saboda ran musulmi da wanda ba musulmi duk rai saboda suka ce wannan hadisi yana magana ne akan kafiri wanda yake abokin fada kafiri da yake kawo farmaki kuna kai masa farmaki to wannan in aka yi nasara aka kashe shi wannan ba za a ce a yi kisasi ba a imamu malik duk yana cikin waɗanda suke ganin cewa babu babu kisasi tsakanin muslim da kafiri da kafiri sai dai yana ganin cewa idan kisan musulmi ya kashe kafiri kisa na ta'addanci kisa na fashi ya kashe don ya kwatan masa dukiya ko dan yi mata safari ko wani abu irin wannan to za a kashe shi don nan haƙƙin allah ya shigo ba haƙƙinsa shi kare ba malik yace in ya yi masa irin wannan kamar wanda zai tare hanya yayi yi masa fashi ko ya je gida ya haura gidansa ya kashe shi don ya kwaci sa ko ya cutar da shi to wannan irin sa ji imam malik yace to wannan za a kashe shi ba za a ce la yuqtal muslim ba saboda me ce saboda nan haƙƙin Allah shi ne haƙƙinsa na an ƙantar da shi haƙƙin Allah ya shigo kuma kamar yanzu masu cewa za a kashe suka ce ai mun yarda dukkan mutuwa in yasa ta kudin sa za a in yasa ta dukiyar sa ta kai nisabi nisabin sata ta kai rubu idan ana yanke masa hannu ce to idan har dukiyar sa tana da tana da alfarmar da za a yanke wa musulmi hannu saboda ita da za a ce ransa shi kuma yana alfarma shi ma malik yana ƙara togaciya a kan wato layutar musulun kafirin da yamzaruna musulun da kafir na cewa idan kisan yi kasance kisa ne na ta'addanci to wannan akwai sai a ciki akwai hukuncin kisa a ciki ce saboda mai saboda haƙƙin allah nan ya shigo kuma saboda umumin maslaha tunda in aka bar kofar a buɗe shi wanda yake irin wannan aikin ba zai taɓe ta akan wasu wasu mutane da ba saboda addini yana yi ne saboda duk wanda zai san cewa zai samu abin da zai samu a gurinsa to zai iya masa wannan ta'addanci to kaga tsaka kyale shi ne zai hana mutane kuma zai hana mutane saka sannan su kansu malaman da suka yi magana akan kisasin ah, kore kisasin su kansu ba suna nufin cewa ya halatta musulmi ya zai kai wa wani wanda ba musulmi ba hari ya kashe shi wannan wannan suwa ba su halatta haka suna daukan wannan wani babban laifi ne saboda hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisan abdullahi ibn amr ibn al-as wanda imam bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala qatilan min ahli al-dhimma lam yarih ra'ihata al-jannah wa inna rihaha la yujad min arba'in 40 ama zalla ce duk wanda ya kashe wani kafirin da ake zaune da shi lafiya sai ce to ba zai taɓa shakar kanshin aljanna ba kuma ana shako kanshin aljanna daga tafiyar shekara arba'in. to shi ba zai ma shako kanshin ba sannan akwai hadisin abubakar da shi ma yana cikin sunan abi dawud da musulman ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da mu'ahadan bi ghairi kunhihi harrama Allahu alaihi ya kashe wani kafirin da ake sulhu da shi ana fada sai kuma ake sulhu shine mu'ahad akwai bambanci tsakanin mu'ahad mu'ahad sai sulhu sai wani ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba zai biyo kanshin aljanna ba har ba. to kaga wanda yana nuna tsananin wato narku da azaba da duk wanda zai ci zai kashe mutum saboda saboda ba musulmi bane ko saboda ba addinin su dai ba sannan Allah ce wal aqdu bil aqdi da bawa da bawa namiji ko bawa mace duk kima su daya idan bawa ɗaya kashe bawa shi ma za a kashe shi mafhumi wannan ayar yana nuna cewa la yuqtalu al-hur la yuqtalu al-hur bil aqd ba a kashe da don ya kashe bawa shi ne mafominta ba mafominta ba mafominta abinda za a iya fahimta da karkashin wannan aya wannan mafomin a kansa jimhur suke wato yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan malik shafi ahmad ishaq sun tafi akan cewa idan ɗaya ya kashe bawa to babu kisasi a tsakaninsu ibn abi shayba da ad-darqutni da baihaqi surwaito daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi wa an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma yake cewa abubakar da umar anna ababakar wa umar kana la yaqtulan al-hurra bi qatl al-abd ba sa kashe da don kashe bawa wannan shine mafi yawancin malaman hijaz suke kai irin su Aba, ibn abi rabah irin su amr ibn dinar irin su ikrima ibn uh, maula abdullahi maula abdullahi abbas irin su zuhuri kuma shi ne ƙaunin alhassan al-basri rahimahullah imamu shafi yana kan wani ra'ayi kamar da muka ce a imma guda uku duka suna kan wani ra'ayi malik da shafi da ahmad amma imamu shafi yana ganin cewa abin yana da alaka da shi wanda ya kisa in ya ce shi tunda da ya san ya yi kisa da ganganci kawai a kashe shi shi wanda ya kisa ya ba da kansa don a yi masa shi to ana iya masa kisasi ba za a ce a da ba ka kashi ba ko kana so a maka kisasi ba za a yi maka ba shi ma bu shafi in ya zaɓa a yi masa kisasi to a yi masa akwai hadisi da ya zo a cikin wannan babi amma bai inganta ba hadisin an rawaito shi daga abdullahi ɗan abbas daga umar da yake cewa la yuqadu mazlukum min malikihi ba a yi wa wato mai bawa sasi don ya kashe bawansa wala da min walidihi sai dai wani hadisi bai inganta ko daya ko daya kashe mahaifinsa hadisi ne mai rauni bai tabbata ba yana cikin musadar na hakim da sanar kubra da bayan abu hanifa kamar bai saba a mutum kafiri haka nan ma ya saba a mutum bawa yana nan rike da fadar annan nafsa bin nafs dun in ya kashe rai a kashe shi sawau bawa ne ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe bawa duk rai rai saboda ka anan da shi da almajiransa sun saba da sauran malamai wajen bawa cewa shi ma bawa rai ne kuma shi ma musulmi ne annabi ya ce almuslimu da ta takafa udima'u ba hmm. ka dan yana bawa kawai shi ma musulmi ne dan mene ne za a kashe shi sana ce shi wanda ya kisan kawai ba za a kashe shi ba sai dai ba da diya cewa cewa wannan ba ba ne ba ne sun ce saboda waccan aya da ta abin nan kuma a wani shi ne ra'ayin sa'id ibn musayyib sayyid tabi'in shi ma yana da wannan ra'ayi yana cewa yuqtalu bihi walau kanu mi'atan laqataltum an tabbai sa'id ibn musayyib cewa in da ya kashe bawa za a kashe shi yace za a kashe shi ko su 100 suka hadu suka kashe bawa zan kashe su ko ya 100 ne suka kashe bawa daya to zan kashe su akwai hadisi da ya zo daga samura hadisin samura ibn jundub ah. wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala abdahu qatalna wa man jadda'ahu jadda'na wanda duk ya kashe bawansa zamu kashe shi wanda ya yanke bawansa hanci zamu yanke masa hancinsa imam abu imam ahmad da abu dawud sun rawaito hadisi sai da hadisin bai inganta ba saboda akwai inqidai a cikin sanadinsa al-hasan basri bai ji komai daga samra bai ji wani hadisi daga samra ibn jundub ba kuma shi kansa ra'ayinsa ya saba ma wannan kamar da muka gabatar shi kansa ra'ayinsa yana tare da jumhur wadanda suke ganin cewa la yaqtalu al-abdu la yaqtalu hurru bil abdi to da hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan mas'alar babu wani hadisi da inganta babu wani hadisi da inganta akan cewa ba za a kashe da bai ya kashe bawa abinda dai aka samu shine maganganun magamata. maganganun sahabbai da tabi'ai kamar da muka ce wannan shine ra'ayin sayyidina abubakar shine ra'ayin sayyidina umar ra'ayin sayyidina abubakar shine ra'ayin sayyidina umar kuma shine kaurin da yawa da cin tabi'ai mutanen makka da madina kamar irin su aba Ibn abi rabah irin su ikrima irin su amr ibn diyara da sauransu shine ra'ayin al-hasan al-basri an rawaito cewa sai na ali yana da kauli biyu a cikin matsala amma abinda aka rawaito daga sai na ali bai inganta ba daga maganar da tafi kusa tafi inganci ta ce maganar da jumhur suka fada ba don kome saboda a cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai abokan da umar to kaga bai kamata a ce sun haɗu kan wani ra'ayi ba kuma daidai ta zama ba a tare da wasu da ba. ce abubakar da umar suna kan wani ra'ayi sannan kuma ya zama ba ne kan yi ba domin ba za su yi abubakar da umar layi tabi ali illa ala asar da sunna ba su haɗuwa sai akan abin da yake sunna ne shi yasa za mu ga aksaru a immati ahlil asali malaman da suke riko da sunna da yawancin su sun da daga ra'ayi shi yasa su maliku su imamu Shafi su imamu ahmad su isa ibn rawiya yawancin malaman da suke riko da sunna su sai zama na sun karkata zuwa ga wannan ra'ayi wala saboda tasirin kasancewar imam abubakar siddiq da umar faruk radiyallahu anhu wa suna da Allah ce wal unsa bil unsa wasu daga cikin malamai da cewa ra'ayi ne wanda ba mai karfi ba ra'ayi ne mai rauni kwarai da gaske sun dauki ra'ayin cewa tun da aka ce wal'unsa mai unsa mace da mace za ka in namiji ya kashe mace ba za ka shi ba Wani ra'ayi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske a mace idan namiji ya kashe mace shi ba za a kashe shi wanda mafhumin da ayat take nuna ba ba daidai ba ne? sannan Allah ce ofi ya lahu min akhihi shay'un wanda duk aka yi masa afuwa wato aka yafe masa wani abu na daga jinin dan uwansa wato waliyul maktul wanda aka yi wa kisa mai gadarsa ko masu gadarsa sai suka yafe ma wanda ya kisa suka ce za su karbi diya ko wasu daga cikinsu suka yafe to kisasi ya faɗi wato idan aka samu masu haƙƙin gadar wannan mamaci suka ce sun yafe za su karbi diya shi kenan babu kisasi ko aka samu ɗaya daga cikinsu ya ce yafe idan su ɗari ne za ka samu ɗaya cikin ɗari ɗin nan ya ce ya yafe shi shi shi a bashi diya to shi kenan kisasi ya faɗi tunda kisa ba a kankasa kisa a ce to za a yi wa waɗannan 99 za su kisan kai kuma za a ware ba na ka da kaya so ka ba gaba da kisasin ya faɗi duka to a nan sai a koma ga diya ana iya yafe diyar ba in sun ga dama suna ita sun yafe majalin kawai ya tafi musamman ma idan suka kula cewa ya gyara halayensa ya zama wani irin mutum daban ba yadda aka san shi ba to wannan ko kuma ya kasance da mutumin dai an san shi mutum ne na kwarai mutum ne na kirki mutum ne wani abu ne shedan ya kawo sun san da wannan sai suka sun yafe na biyar to shikenan rasan da biyar da sun faɗi imam bukhari da imam an-nasa'i sun daga mujahid ibn jabr yake cewa ya ji abdullahi ɗan abbas yana cewa kana fi bani isra'ila kisas a lokacin bani isra'il babu maganar diya sai kisasi walam ta kun fihim diya babu maganar diya idan mutum ya kashe game da Allah cewa ka tabna a rafiya annan nafsa bin nafs babu maganar diya wanda duk ya kashe mutum kawai sai ya kashe shi ba magana a ce a yafi to sai Allah subhanahu wataala sai ya ce ma wannan al'umma sai ya saukar mata da wannan hukuncin kutiba alaikum qisasu bil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha fa bad'u fi lahu min akhi shay fal 'afwu an yaqbal al diya yace afwa shine ya yadda zai karbi diya a fasa yi masa kisasi bil 'abd a kisan dangaci فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان يجي اتباع بالمعروف انا نفي يتبع بالمعروف يبيش وجن كربديه ان تهيئ لتداعي shi kuma a dawo ilaihi da isa ne ba shi diyan nan ta hanyar kyautatawa kada ya ta ja masa hankali ya ce zalika tafihu min rabbi wa rahma wannan sauki ne daga ubangijin ku da rahma abdullahi da tabbas ya ce mimma kutiba ba alamar kana qablakum in aka la'akari da abinda aka rubuta aka wajabta waɗanda suka gabace ku su waɗanda suka gabace ku duk wanda yayi kisa na ganganci kawai sai dai a kashe shi babu kuma wani abin da za a iya samu na sauki a cikin lamarin sa to ku kuga an sauƙaƙe muku an ce ana iya gafewa a karbidiya ce fa man yata da ba'da zalika ibnu azabul ali ibn abbas yace qatala ba'da qabulid diya wanda duk ya kashe wanda ya yi kisan bayan an karbidiya bayan an ce an yafe masa ko wasu daga cikin dangi sun ce sun yafe masa ya ba da biya an karba sai kuma wani zagaye ya je ya kashe shi to yana da azaba mai radadi to wannan shine abinda waɗannan Abdullahi Abbas ya fassara faman ufira min akhihi shai. cewa ana nufin afwa a karbijiya banda shi akwai Jabir ibn Zaid da Abu Aliya da Mujahid da Abu da Sa'id ibn Jubair da Muqatil da Al-Hasan dukkaninsu sun yi fassara irin wannan cewa ufira min shai shay'un ana nufin aka yafe masa abin da ya shafi jinin dan uwansa za mu kawo za mu yi bayanin fassarar da take muƙabilin wannan wacce fassarar daban ba wannan ba nan kaga ana maganar afuwa ne za mu wasu daga cikin malamai kuma suna cewa ba ba maganar afuwa ake a nan ba a wa man ufiya lahu min ba wannan ake magana ba don su suna ga ayar gaba ɗaya ma ba yadda take ba yadda jumhur suka fassara ta bane game da zamu magana a nan Allah subhanahu wataala ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yi masa afuwar wani abu daga dan uwansa nan kamar akwai kwadaitarwa cewa ya kamata wanda aka yi wa kisa su yi afuwa su yi afuwa ko dai su yi afuwa su karbi diya ko su yi afuwa gaba daya domin Allah wani wataala yana san yana san afuwa wa an ta'fu aqrabu littaqwa to ku yi afuwa ya kusa da tsoron Allah wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim kuka yi afuwa kuka kauda kai kuka yafi to lalle Allah mai gafara ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya sifanta yan aljanna da cewa masu afuwa ne ce alladheena yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayra wal 'afina 'anil nas Allahu yuhibbul muhsinin saboda haka al'afu al-mandub afuwar da ake so ita ce afuwar da yake akwai gyara a ciki idan kai afuwa din to za a samu ci za a samu gyara a ciki ba afuwar da za ta haifar da cutarwa ba ya zama za ka yi wa wanda idan ka yi masa afuwar zai zama ya koma cikin abin da yake koma ya ci gaba da abin da yake tuka wani afuwar ba ta da amfani Allah su wani tare ce fa afa wa aslaha fa ajruhu wa Allah wanda bai afuwa kuma ya kyautata to wannan ladan yana wurin Allah fa ajruhu ala Allah yana nuna girman ladan da ba ma za a iya tantance shi ba kamar Allah ya ce in ka yafe to ka zo ni zan biya ka ka zo ka karbi sakamakonka a guri na ah. to kaga dan adam zai iya kaddara wani irin sakamako ne wanda ya girman sa yake to haka idan abuwa ya zama a cikin ta akwai gyara musamman ya zama wanda ya kisan an san sa mutumin kirki ne sai dai wani abu ne wanda ba a taba zaton zai faru ba ya faru gare shi ko kuma ana zaton cewa ka yafe masa al'amarinsa za su gyaru zai dawo ya zama mutumin kwarai ko an ga alamun haka kamar yadda wasu sukan yi za ka ga a kasashen saudiya shi yasa za ka ga idan an yi kisa aka abin nan auliya uddabi su auliya ulmaktur wanda aka yi wa kisan ɗan uwansa suka ce sai an yi kisasi to in alƙali ya yanke hukuncin kisan ba a zartarwa da wuri ba a zartarwa da wuri aka je ajiye mutum wani lokaci har ya kai wajen shekara biyar yana tsare a cikin waɗannan lokuta kuma ana ta bin su waɗanda abin ya faru gare su ana ta lallashinsu ana ta lallashinsu ana roƙonsu su yi masa abuwa shi kuma ana kula da yadda rayuwarsa ke canzawa mutumin da aka ce an yanke masa hukuncin kisa babu shakka idan akwai imani a cikin zuciya za ka canji za a ga canji ba ɗabba to wasu a cikin 'yan shekarun nan akwai wanda suke haddace ƙur'ani akwai da suke a cikin kuma waɗanda auliya damiɗin waɗanda ake wa kisan akwai waɗanda su kuma suke sharɗantawa su ce to shi kenan za a yafe masa amma sai haddace ƙur'ani ce za a yafe masa amma da sai haddace ƙur'ani to kaga irin wannan yanayi duk da ƙiƙancin mutum sai ƙwaƙwalwar shi ta wani akwai akwai akwai wanda akwai wanda haka haka ta faru gare shi bara suka buga labarinsa matashi ne haka rigima da abokinsa ta hada shi har ya kai ga kashi kusan laraba zuciya su damu tamu abu kaushi nan da na yi kashe shi to aka je aka tsare shi ya zama da ya koma ga Allah ya tabbata da karatu-karatu ba abinda yake a har ya haddata qur'ani to ne shi uban wanda aka kashe inda da ya ga haka sai ce ya fi masa saura ka yaya da zai karfi jiya to fa ganin yadda yaron ya canza ya zama malami ya bar gemun sai waye waye zama so? shi akai ta kawo ta kawo taimakon diya sai ga shi an samu abin da za a biya diya da rara mai yawa kuma saboda haka aka biya diya kuma aka ba shi canjin sa mai yawa ya zama mai daga wanda ya yi kisa yana jiran a kashe shi ya dawo ya fito ya zama mai kudi eh, ga ilimi ga ƙur'ani ga kudi to wani lokacin rubba zaratin lafiya to shi yasa nan malamin suka ce akwai kwadaitarwa akan afuwa din matukar aka fahimci cewa afuwa za ta yi amfani amma aka san cewa wani aka yafe masa din barnarsa za ta karu sharrinsa zai kara fansama to irin wannan kada a yafe masa shi ya fi zama daidai a lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka yi daidai za mu kara abinda yi ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum